Hi guys, barkamu da warhaka. Suna san za ku tunani ha'a. ya kuma ya yake magana da hausa so in case ba ku sani ba ko ba ku taba gani na ba suna na Haris Kari ina hada videos irin wannan wanda nake koya mutane abubuwa ne ma nake koya daga wurin mutane a ɗayan channel ina wanda nake da turanci so wannan page nawa dai is entirely different from ɗayan page nawa anan ina so zan rinka magana ne akan abubuwa da yawa kamar su tech reviews how to videos da wani update da ya shafi wani advancement haka su social media yanda ake abubuwa duk wani review da wasu abubuwa haka zan rinka yi a wannan channel kuma zan rinka yin magana da Hausa so idan kana da interest akan irin wannan su waya su laptop da wani abu dai ya shafi tech maybe kana needing more explanation akan abu irin kana so ka san da za ka yi abu kana so ka gane abu this is the best place for you saboda ku na bude so na yi deciding wannan zan fara shi da hausa saboda mu kara expanding ilimin mu gabaki daya saboda mu rinka sharing tsakanin mu muna sanin me ake yi me yake faruwa saboda kun san komai yanzu ci gaba yake kuma sannan gaskiya kuma ka duba internet babu hausa da yawa da suke bayani akan abubuwa so sai ga yawanci an bar mu a baya muna nan ba mu san me yake faruwa ba so zan rinka sharing da mu anan duk wani latest abu da yake fitowa da wani abu na tech da za ka yi amfani da abin da koma duk abin da zan iya sharing so kuma kun san abin da ban sani sani ba za ku ringa sharing da mu gaba daya a comment section din saboda kowa ya karu so kuma insha Allah nan gaba zan rinka feature mutane ina magana da su suna koya mana abubuwa akan duk abin da muke din saboda ni ma ina sai ina bukatan karin ilimi so zan haɗu da mutane insha Allah za mu rinka yin videos din tare muna sharing da ku kuma kuna son karin fahimta akan koma menene za ku iya rinka barin mu comments a kasan videos na ku rinka gaya mu abin da kuke so muku bayani akai kuma abin da kuke so ku sani so zan duba an gani ma iya abin da zan iya inda zan iya taimako insha Allah zan zo kawo kowa koyo yake kuma kullun ƙara koyon abu muke yi saboda ba a taɓa girma a ilimi haka abin yake kullun muna ƙara ilimi ne akan abin da muka sani so in kuna gana akwai abin da kuke so in ƙara kan channel za ku iya gaya min comment section saboda in duba in gani in san me zan iya kara domin dukan mu kara da duka abin da za a yi ana so idan kun ji daɗin bidiyo na kuma kuna sanin za ku kara da abubuwa da yawa a kai. kada ku manta ku yi lakin bidiyo na kuma ku yi subscribing sannan ku danna kararrawar nan saboda shi ne zai ringa gaya muku duk ranar na postin bidiyo saboda zan ringa postin akai akai a wannan channel kuma zan ringa yin komai da hausa irin 80-20 da haka gane su saboda akwai abubuwan da ba su da suna da hausa dole sai ka hada da turanci kaɗan but anyway zan rinka dai magana akan koma menene kuma zan rinka expecting comment ku gani saboda mu rinka magana akan abubuwan sai mun hada next video